الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين yawan masu kallon afirka tv 3 a duk inda kuke a faɗin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wani lokaci barkamu da sake saduwa a cikin shirin rayuwata da muke gaito muku manya-manyan malamai da mahukunta domin tattauna kan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi a cikin wannan rayuwa a yau a cikin wannan shirin muna ci gaba har a yau tattauna da babban malamin wato dr muhammad tukur adam almanar daga tarayyar najeriya dakta muna sake maka maraba a cikin shirin rayuwata to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi dakta majalisin ne gabata mun kwararo bayani akan uh, abin da shafi uh, karatun ku na junior secondary school mm. wanda kuka yi wata makaranta a garin plateau da ake cewa alin iliya malam uh, an gama wannan makarantar daga ina kuma ina aka je wala alhamdulillah dr habibu lokacin da muka gama wannan mm. to muna neman he muka zo muna neman legal ta misau abun of islamic legal ta misau <clears throat> to a lokacin wanda yake mana hanya shine mai girma tsohon gwamnan bauchi kuma tsohon shugaban jam'iyyar pdp ta ƙasa gaba ɗaya shine dr ahmad mu'azu allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana kasance lokacin shi ke nema mana can yadda za mu samu mai sauɗin domin shi zaunannen jos ne kuma yana da ofis a can shaharazat kusa da shaharazat mm. bayan makarantar hillcrest school idan ka ta san ma nta ta jos mm. to nan lokaci yana da ofis a wajen ina jin shi ko town planner ne ko architect ne ma zanen abin nan shi abin da da yake to yana da office to daga ƙauye idan muka zo wajen shi shi yake kokarin ya haɗa ya samun mana daga can to alhamdulillah mun je dai misau ɗin sau biyu don mu samu akwai wani abu muhammad allah ji shi da rahama ya daɗe da rasuwa shi yake mana ƙoƙari mm. to shi adamu azu ɗin allah saka masa da alkhairi akwai ran da muka zo ya ce to gashi muka je muka da lafiya sai ya bamu naira biyar biyar malabi habibu naira biyar ɗin nan da ya bani sai da na daɗa buɗe ido na mutsuka ido na na kalle kuɗi na ce ni muhammad tukur yau ni ne da naira biyar wallahi ma malam muna tafiya in na tafi nan da nan sai in ciro su Alju un kirga sai in mayar eh. anya su ne kuma suna nan in na eh. tafi nan da nan sai in abin nan to haka dai na dan dora hannu aljun kar su ma saboda tsaro barakallahu fikum a takaice dai muna kokarin hmm. tafiya can din hmm. domin daga jos din zuwa misa muna zuwa a naira ashirin mu da. to alhamdulillahi ana cikin haka sai kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna karkashin mm. sheikh ismail idris zakariya mm. Mm. rahimahullahu ta'ala allah jikan shi da rahama sai suka bude haya islam a nan jos to sai mahaifina da jama'a suka ce to me amfanin tafiya har misau ga makaranta a gida kuma mm. inda muka yi wannan alhamdulillahi sai mahaifina sai ya ɗauko ni lokacin tana rafin fa wajen laranto nan inda aka fara buɗe ta kenan rafin fa laranto wato kwanan shagari nan wajen masallacin juma'a na ahlus suna na izala da yake laranto to takaice dai ana kawo ni babana zai kawo daga mashin daga ƙauyenmu barikin ladi kilomita wajen ɗari ne da ka gama karatun ka koma ƙauye ne ka shiga koma to mahaifina yana kawo ni nan to sai a ce ni in koma ni yaro ne wannan haya islam na manyan mutane ne magidanta kawai aka yi domin su saboda haka ni yaro ne kuma karami shekara goma sha biyar mm. ba za a ɗauke ni ba mu je yau mu da yau baba na ta roƙo ya ta roƙo mm. aka ce ba za a ɗauke ni ba to allah jikan sheikh usman imam mataimakin kungiyar <coughs> majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatul bidiya a wannan lokacin shine wanda yake da masallacin juma'a a can rukuba masallacin rukuba to sai ya ce don allah ku bar wannan yaron ya yi jarabawa sun sha wahala kullum eh, suna zuwa akai akai eh. ni na ɗauki nauyin koma menene eh. to nan ne dai aka ji maganan shi aka girma maganan shi sai ka ɗauke gaskiya ni ne kaɗai yaro don magidanta ne alhamdulillah aka zo aka yi jarabawa sai ya zamanto duk da aka zo jaraba sai na fito na shida to daga nan kuma sai aka aka yi shuru <laughs> to sai na ci aka bani admission bi ma'ana takardan ɗauka da koma da komai to sai mahaifina kuma har ya ga daga inda makarantar take kuma da inda na zauna can wajen aminin shi lokacin da na yi mutawassita a mm. dilimi ya yi nisa kuma na bar wajen ma har mu yi sallama to sai ya ce to zai je ya roƙi alfarman sheikh ismaila idris dai bai san shi ba dai amma zai je alhamdulillah muka zo muka samu sheikh ismaila idris mm. allah ji shi da rahama yana zaune a zaure yana gana da mutane sai babana shiga suka zauna ya ce malam ga ɗana muhammad tukur gashi gashi ya yi ci jaraba a nan amma ba inda zai zauna mana mm. ina son da inda hali a kawo shi malam a take ya ci a kawo shi to shi kenan malam bibu sai mm. aka sai mun yar katifa da mene da mene duka yi da kawo mm. to wannan shine dalilin zamana a gidan sheikh ismaila idris a alif 1995 kenan farkon ranar da na zo gidan sheikh ismail idris allah ubangi ya ji kanshi da rahama gidan shi da yake wato nan masallacin idi ali kazaure banda inda ya zauna a can a dodo street nan bayan wato a kwararrafa eh, eh, gidan alhaji shehu baku allah ji kanshi shi ma saboda haka sai na zauna a nan shine dalilin zuwa na muka fara zuwa daga wajen zuwa rafin fa larantu muna dawa muna dawa alhamdulillah sai eh, makaranta ba a daɗe ba sai ta dawo nan a nan sarkin mangu inda take a yanzu a lokacin farkon principal da ya jagoranci makaranta aka bude da shi shine barista aliyu sange to shine farkon principal dinmu a can to da ta kaura ta dawo nan sai ta dawo kusa da mu ma mm. to shine dai principal ɗin muka fara zuwa tun tana azuzuwan suna kwano kwano aka buga temporary har ya kai allah ya sare aka sayi wuraren har ya zamanto duk yanzu wuraren an saye su to inda muka fara haya islam mm. a 1995 kenan mali yawancin dalibai uh, idan ana irin wannan karatu musamman a makarantu irin su high islamic eh. ana idan an ba da hutu mutane sukan koma ƙauyukan su ko eh. anguwannin su ko garuwan su suna dan fara yin da'awa suna koyar da karatuka a makarantu da eh, sauransu mali ya uh, irin wannan yanayi kuka fi tsinci a kai misali eh to gaskiya a lokacin a shekara goma sha biyar din nan hmm. da yake kungiyar izala ta tashi da wa'azi ne hmm. ah. da wa'azuzzuka da shiga ƙauyuka to gaskiya ɗan karatun da muka yi dai a mutawassida ɗin nan har an iya fassara waɗansu surori da larabi da tafsiri eh. to mukan fita ƙauyuka da su ardo idris mm. gidaɗo da yake can barikin ladi shine ardon gashish mm. da kuma alhaji muhammad bello uthman mm. shine ardon shi kuma wannan ardon gashish wancan ardon bacit to su ne a lokacin akwai wata mota Uh, land rover da ake shiga ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka mm. da ita to mukan je wa'azi tare da su masha Allah malam me kake tuna irin fita wa'azukan nan misali wasu abubuwa da suka faru a ƙauyukan uh, musamman lokacin da aka fara da awon sunna za ga wani lokaci a je wa'azi ma a jefi mutane ko a dake su ko kuma mota ta lalace tsakan dare a gungun daji eh, irin waɗannan abubuwan malam eh, to gaskiya saboda karancin shekaru mm. ni a lokacin gaskiya ba a samu cikin <laughs> masu waɗannan saboda karancin shekaru gaskiya amma malamanmu ne suke wannan gwagwarmayan hmm. to sai dai na ƙauyukan dai mukan shiga lunguna lunguna tsaunuka wani sai ana ruwa ana abin da muje wannan da'awar kuma a haɗa mata a musu hmm. wa'azi sosai nakan ji daɗin fitan duk asabar da lahadi muna da wato jadawali da muke fita. Mana ba mu labarin rayuwanku da Sheikh Ismail Idris, malam ya irin tasiri maka a rayuwanka. Alhamdulillah Sheikh Ismail Idris ya dauke ni tamkar dan da ya haifa. Kuma yana da ya babba basma mm. lokacin ita ta yi aure da nazo zo gidan. To sai ni brass wanda yanzu mejo ne na soja. To shi ne yake biye ma basma. Mm. Shi kuma a lokacin yana government college pancin ne kuma ina haya islam shekara shi ta farko a can nima shekara ta ta farko a haya islam to he ya zama tuni ne kaman babba a gidan gaba daya dan aike da dan hidima da wanda sheik ya amince da shi ya yarda da shi domin har cikin dakunan matan har can ciki zan hau babban gado in canja gulo dakin malam ma haka wani sa idan za a yi kallon tv ma sai da makullai sai ni ina tambaya yake ba da makulli ya amince da ni ya yadda da ni to malam na karu da shi da abubuwa masu dimbin yawa na farko akwai jarunta Sheikh Ismail Idris Allah ya gafarta masa mm. bai jin nauyin yi wa mutum nasiha ko faɗa masa gaskiya kowane irin makhluki ne in dai dan adam ne ah. shi babu wai a bi a hankali a lalama a yi eh, kawaici sai an je zai faɗa mutum gaskiya a inda ta kama zai faɗa in a bayyane ne a bayyane ne kuma zai je ya same shi ya zauna da shi bai wannan to na koyi jaruntaka irin wannan da ƙarfin gwiwan faɗa mutum abu sannan na koyi jaruntaka ta wato faɗan gaskiya koya take mm. wancan fuskantar mutum wannan kuma a faɗi gaskiyan da a kaset ne kaga ai baka kallon mutane na koyi uslubin wa'azi da yadda inda ya dace a ɗaga murya a yi caji a yi wuta a yi girgiza da inda ya dace a sauko na koyi jarintaka irin ta malam wajen wato zai iya maka tun abincin na safe idan ya karya mm. to zai iya kai maka magariba yana tare da mutane ba tare da ya ci abincin rana ba wani sa'i ba zan manta ba iyalansa Ah, Allah ƙara musu daraja akwai wanda ta rasu ya yawo Allah jikanta da rahama akwai mm. dadawa tana nan akwai hajiya suwai ba akwai hajiya ya mm. lokacin gaskiya sai sun kira ni sun ce uncewa malam abubakar gumi ya bugo waya ana yana son yana son ya yi magana da shi da gaggawa yana shigowa sai a rufe shi ce ci abinci Allah sarki subhanallah lokacin ina fito da tabarmi ni ne mai kawo ruwa da abinci wa baki duka duka hmm. to malam na karu da shi kwarai da gaske a wajen luga Allah ubangi ya ba malam luga da fasaha da iya wa'azi da zai taba zuciyanka da kyau Allah ubangiji ya bashi wannan kuma ya so ni ya kaunace ni Allah jikan shi da rahama ya sa ya huta malam duk inda zai je to sai ya sa ni a gaban mota mu je tare Allah to alhamdulillah haka na zauna da malam ina halattan karatuttuka da yake wa mutane malamai hmm. yana koya musu liga akwai shu'ara jahiliya din nan sab'a akwai wannan littafi na menene kai na makama eh. hmm. sannan makamatul hariri hmm. sannan kuma akwai su muktasar khalil da su fiqihu haka yana jerin su fiqihu haka malam kuma na koyi baitutuka da muryan malam misali kifa nabki min zikra habibi wa manzili بسبط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقارات لم يعفر اسمها lima na sa janaha min janubi wa shamali yanda ka ji yi muryan nan haka malam muryan shi idan yana karanta baitutuka Allahu akbar Allahu akbar Allahu to na koyi wannan ji daɗin rayuwa da shi to amma daga baya ka san rayuwa yanda take bayan mun tafi jami'a to sai aka shiga aka fita aka shiga aka fita aka ce mun bar kungiya ba ruwanmu da ma a rika kawo suka a rika kawo suka sai da waɗanda dai suka kawo wannan abun suka samu nasara suka farraka to ni alhamdulillahi Allah a ya ji malam ina ƙaunatan shi ina masa addu'a tsakana da Allah mahalicci kuma na tasirantu da shi da dukkan malaman izala wajen wa'azi da tsari da da jajircewa wajen aiki wanda ya gaje shi a wannan uslubin da nake jin daɗin shi shine Sheikh Sani Yahya jinkir eh, idan yana maka magana za ka ji magana shi tana da tasiri tana shiga zuciya sai Sheikh Alhassan Sa'id Dr. Alhassan Sa'id Hafiz Allah ji kanshi na karu da shi a Luga hmm. da shi da Hassan Dikko akwai wani malam Hassan Idris kawun aminu ali daga ilwan shandam mm. a gangare shi ma na karu da su So. So.